suna jama'atar musulmi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za mu ci gaba insha Allahu daga inda muka tsaya mun tsaya allazina yusuna fil dawsahum fiha khalidun wa tusuna wa indi zadan aljanna fil dawsi ita ce aljanna madaukaki a cikin aljannuni kuma an kaddara masu wayannan mutane dawama a ciki sai na mutane muminai amma an ba da su siffa wayannan muminai an ce da farko aka ambaci masu yin sallah cikin tsoron Allah sai na biyu wani suka yi a ƙadabar al'umminu na to masu sallah suna tsoron Allah bayan sun imani sannan kuma suna ba shi lagau ba shi maganganu marasa kan gado suna kau da kai kuma suna bayar da zakka kamar yadda Allah ya ce ga abin da Allah shi ya ba su ne sannan kuma suna tsare farjinsu ba su aikata banna da farjinsu wayannan sannan suna tsare amanoni amana wadda take an yi amana da su an ba su amana ba su cin amana ba su kuma saba alkawari sannan kuma su ba ɗaya suna yin su kan lokaci suna kiyayewa to su ne masu gadon aljanna to Allah ya sanya mu a cikin su bayan muna fatan mu zama cikin masu gadon aljanna wannan shine ai fi zalika isharatin ila al-ma'ad makoma kenan a lahira wai nasibu sai manasaba zikirar mubtada ba'dahu ambaton mubtada farko a bayan an bari an ambaci can inda har mun je mun shi an shige insha Allah aljanna nan kuma za a yi magana da farko فذكر له من الدلائل أكا أن بتشيش لي أنواعا أبوا نوعي أربعة قداهدو كما سنبين ذلك إن شاء الله كما ينزم بين من إن شاء الله وإن الله يسر النوع الأول قال تعالى نوع نمرك الله يسر نعم ولقد خلق الإنسان Wa lalata ta kalar da ce mun halarci mutum, wannan shi ne Adam. Yau zai lalata yin gumi daga tsantsar yinku. ai hiya a su shai an ce silala abin da aka ce masu su wani abu istakarajat kuma abin da aka fitar da shi da gare shi wahuwa to shi ne dan tsashi wato mai ɗini na gaɗi sun maji maja'annahu to wannan kenan tun da shi annabi adam shi da aka halice shi an halice shi da yin wato shi ne ɗin tsantsa sannan kuma muka sanya shi in ji Allah al'insan shi mutum nasil adam a tsaro na shi annabi adam wanda ya fito daga annabi adam ɗin abin da ya fito daga annabi adam wanda aka halicci sauran halitta shi ne nufatan da mani ai maniyan fi ƙararin makin aka sanya mani a cikin matabbata wato tsare guri tsare huwa rahim ne mahaifa wato mani ya fito daga can sannan ya zo mahaifa kuma a tabbatar da shi a nan gurin na'am Thank you. nan makalala sun makalala nan yin rufa ta'ala kashan sannan muka halicci wannan kuma mani wannan mani muka halicce shi kuma muka halicta gare shi alakatan gudan jini wato da gudan mani na kuma ya kuma gudan jini ai daman jami'an jini da sarari فخلقنا العلقة سمك muka halitta وننبو دنجني kuma wannan هلشيكم jini, سوكا ayo lumatan kadiru kuma ya mudugu wato tsoka gwargwadon yadda mutum za a ce a mutum ya tauni faka lagan nan zata, muka halicci ta wannan daga wannan tsoka izaman ƙashi bayan mun kashin nan kuma faka saunar izama lahama sai muka tufatar da wannan kashi da tsoka kuma shi ne ba jikin mutum kuma shi ke an hada na ah, sun ma'an sha na bayan wannan sai muka farar da shi kalkan akar wata halitta daban bayan an yi wannan an ka gani kun gani tun daga magana ga shi annabi adam asalan sannan ga gudan mani ga gudan jini ga tsoka ga tsoka kashi ga kuma an tabbatar da kashin nan mutum ya zama mutum kenan to sannan muka wato wata halitta ta daban bi nafsi ruhi fi muka busa mashi rai fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita mazuwa ba mafi kyawun halitta a hasan al-khaliki duk wata halitta dama da Allah shine maliki da kuma shine mafi kyautata halitta al-muqaddirina mai kaddara halitta haka نعم ثم إنه idan an riga an halicce mu an sa mana wannan duk abubuwa Allah ya sannan kuma ba da zalika lamari tuna kunkuna ana matar da kunkuna mutuwa suma inna sannan ku kuma ran tashin kiyama za a tayar da kurin hisabi don hisabi wanda za yi da sakamako wannan duka a cikin nau'i na farko kenan sun masha da ta'ala ila nau'i sani sannan Allah ya niyi nuni akan nau'i na biyu al-mubtada na mubtada faƙalar ce wadda da duka lafi na farko kuma saboda barayi mun halitta a saman ku hanyoyi guda bakwai jam'u dariqati wayya samawati shi shine sammai guda bakwai wa ma kunna an khalqi ba mu kasance daga halitta ba ai jami'in makhluqati ghafili ba mu kasance masu shagala ba a bal arafna kulli shay'in duk halitta da muka kowane abu mun san shi wa aka na ta dubiri mun kyautata kuma tsari shi halittar namun ji Allah wannan usali sai nau'i na uku mina sama'i ma'am Allah ya ce muka saukar da ruwa daga sama bi ƙayarin ai bi kadar min kifayacin gwargwadon abin da zai ishi su nan jama'a askan nahu muka sau da ruwan kuma fil'adi a cikin ƙasa wai na ala zahabin bihi alhalin mu muna da ikon mu tafiyar da shi wannan wajen tafiyar da wannan ruwa da kajiru na mu masu iko ne kun ga da bayan mun saukar da ruwa mu tafiyar da shi fa ya mutu na ma'adawa bihim a kasan da duk mutane su mutu tare da dabbobin saboda kishin ruwa amma Allah bai yi haka nan ba na'am

وعنب da gonakin nabi huma aksar fawashin arab sun ne mafi yawan kayan marmari na larabawa to muka yi halitta muku wannan fiya fawashin kasira a ciki akwai kayan marmari da yawa wa min ha ta kulun da gare su kuke ci saifan lokacin zafi wa shatta lokacin sanyi na'am washana kuma muka fara da shajaratan wata itaciya wannan duka dai Allah yana gaya mana yadda yake halittar wannan bayan wannan wannan bayan wannan ta karbi min turu sina ko sina tana fita daga cikin turu sina jabalin wani dutsen shi turu sina din gutu tana fitarwa ita wannan itaciya biduni da mai ana ake samun mai irin shi man da ake adawa da shi a biduni a wani shajaratun a zai wani shajaratun zaitun ita ce itaciyar zaitun tana fitar da mai wasu yobin yin da kuma yadda za a rika ci wato miya ga masu ci a tsabin ala ne ai idamun miya ya sujugun lokuma wanda ake nutsar da loma a ciki ya gami ha sai mutum ya nutsar da loma a ciki kifi ya zo ɗauko sa a cikin bakin shi huwa zai shi ne mai wato a sa wannan mutum ya sa hannun shi ya juya ya juya ya lokuma a bakin shi to Allah ce mu والنوع الرابع نوع نهض قوله تعالى عند الله يجي wani rafin fil'an'ami kuna da game da dabbobin ni'ima kuna da shi ne wai mai dabbobin ni'ima al'ibul wato raƙuma da shanu da tumaki da awaki akwai la'ibra wallahi akwai abin lura a wannan a izzatin akwai wa'azi ta tabiru na wanda ya kamata ku lura da wa'in nan wa'azi nuskikum ko naskikum muna shayar da ku mimma fi ne abin da ke cikin wayannan dabbobi kun ba akwai nonon raƙumi akwai nonon shanu akwai nonon awaki da nonon tumaki ne ba su nono ku ko duk na shi wala kun fiya kuma a cikin wannan hadisi Allah ya manafi'u kase, akwai amfani da yawa min al kamar su na tumaki wato wani gashi na mai laushi wal awbar da gashin rakuma wal ash'ar da gashin awaki wa gaira zalika da wannan duk ana amfani da wa min hata akulu kuma sannan duk in kun gama kun yi amfani da nono ga waye sannan kuma ku yanka to ai mun gode Allah na'am wa alaiha sannan akan su da su na ya kuma a su wa alal fulki kuma akan jirgin ruwa a suna tuma luna ake ɗaukar ku ai mabanurin da mafi'ul ai a turkabu na kuna hawa wa tahmilu na alaiha asqalakum kuna doya kayan ku masu nauyi ana ɗaukar muku akai sama shara ta ala ya bayyana ma'anar imani sannan allah kuma ya shiga bani wajen mai imani kama allamahu rusulu umamahu kama yadda manzanni suka sanar da al'ummar su faƙala allah ya ce wala da azalna nuwan ila qaumi hakika mun aiki annabi nuhu zuwa ga jama'a shi fa qala ce ya qaumi ibudullah ya ku jama'a ku bauta ma Allah adiuhu wa wahiduhu ku da'a ga Allah ku kadaita Allah ma min ilahin gairu ba ku da wani ayin bauta an ba shi ba kun tauhidi ko eh, ba wani kashin nake ba a bauta ma kowa sai Allah afala tattakuna shin ba za ku ji tsoro ba takafuna uku ba ku ji tsoron ba? Allah ba ku sa an ku bi ibadati kun gairu an kun bauta ma wani shi ba shi ba ashe an kun bauta ga wanda ya halice ku wanda ya muku komi an kun je kun bauta ma ni ba ku tsoron ya muku ba sai muku ba Allah shi ya yi na'am Zagaya mara ilai na tamaru, ni gomini manyan mutane shi na kafirai daga cikin jama'a shi suna ce ma li'ati ba'in suna ce magoya bayan su ma ga illa bashar musu wannan ba kowa bane mutum ne misalin ku yayi da an yi tawakkala alaikum yana so ne ya zama ya fi ku wato yana sama da ku bi an ya kunu an dan ku zama ku ne masu bi ku zama shi ne wanda ake bi bi an ya kuna bi an ya kuna an ya zama shi ake bi wa antum atba'ahu ku kuma kuna biyayya da shi abin da yake so kenan wala sha Allah da Allah ya so Allah ya ubada bairu da Allah ya so ba za a bauta ma kowa ba sai shi la da mala'ikatan da ya sauka da mala'iku biya bi ta zo wannan ay la bashara amma ba mutum ba ma ya ga haza suna cewa mu ba mu taɓa jin irin wannan ba allazi da a ilaihi nuhu min tauhid wanda nuhu ya kira tauhid ne kada shi Allah ba mu taɓa jin irin wannan ba yi a ba'in awwalin gurin ubannin mu na farko ba mu ji wannan ba saboda kan ba za mu yadda mu kenan Allah shi kiyaye mu na'am in shi bai kasance ba ai ma nuhun illa rajulun mutum ne kawai biyu jinya akwai tabin aljanu akwai shafa aljanu gare shi ai hala jinuni fata rabba su biyu kawai a sa mashi ido mu gani a saurare shi in ta jiru mu saurare shi mu gani a tahi na zuwa wani lokaci ai ila zamanin mutu ya zuwa wani lokaci mutu shi saurara mashi eh, na'am annabi nuhu ya yayi sun matsa mashi saboda haka da annabi nuhu ya ce rabbin ne ya Allah ka taimake ni alayhim akan su bima kazzabu ni saboda sun karyata ni alhalin ya da gaskiya ya Allah bai sabu ta yin iyaya saboda karyata ni suka yi bi an tulikum Allah ka halakar da su قال تعالى مجيب دعاءه Allah sai ya ce yana mai karɓawar addu'a annabi na'am قال نوح سعد بن يوسف رب انزلني أشوان منه فأوهينا إلى نوح إليه nuhu muka yi wani zuwa ga annabi nuhu a ilimin ka ciya ka yi kai kake kai sassaka jirgin ruwa sassa jirgin ruwa a safina bi ayyuna muna kallon ka aidi mai minna muna kallon ka Allah ya ce ka yi Allah yana kallon ka wa hibzina da kuma tsarewa mu kaga a koya mashi a ce ga yan zai ga yan ba kuma abin da ya bata shi wa na da wahayin mu na umarni yi kaza yi kaza yi kaza ga allon yadda za ka yi shi kasa wannan kasa wannan sai za ja amruna bayan ka kera wannan jirgin ruwa sai idan al'amarinmu ya zo da ihlakihim da halakar da wayannan mutane wa faratan nuru za ga alamar shi shi ne wajen tanda inda ake abu goji inda ake dawa abin eh, waina inda ake kullum mutane wurin to za ga ta nan wurin kusa gulgulo alama akwai sassarina ka shiga cikin wannan jirgin ruwa yan jirgin zaure misnani kowane nau'i guda biyu zakaran zakaran unsa namiji da mace min kulli anwa'iha kowane nau'in kowane dabba ai isnaini zakaran wa unsa guda biyu namiji da mace wa huwa maf'ulun anna Allah ta'ala hushirar Allah madaukakin sarki hushirar linu asibai Allah ya tara manu dabbobi dabbobi na daji da dabbobi waɗaya da kuma tsuntsaye wa gari ma da wani wa'in duka dabbobi kenan kun ga hada dabbobin daji faja ala ya da yabu biya da yi fi kulle nau'in zai sa buga hannun shi a kowane nau'i fajar kaure da wuri yusjum na hannun shi na dama sai fada alal zakari akan namiji na wannan dabba din ko na wannan tsuntsu ko na wannan abin da ko wal yusra na dama ke ko hannun shi na dama ya auka kan namiji wal yusra na kuma alal unsa kan mace fa ya ruwa ya ko ta fi safina a cikin wannan jirgin ruwa illa. wa haza min gairi bashari amma wannan banda mutane dan kusan mutane da sun kafin shi Allah sauke fa'ada kala fiha minhum samanina wa ishi yadda mutane ya shigar da cikin su mutum 80 samanina 80 wa ahlaka ka shigar da kuma wato muta iyalinka ai zaujika wa auladuka matanka da iyalinka illa masu baka alayhi alqawl sai dai wanda magana ta riga kan shi minu daga cikin zubi za ta ce an da halaka da shi wasu wane ne wa huwa zawjatahu wa waladu matar shi da ɗan shi kan'ana wayannan su wayannan karka shigar da su cikin jirgi بخلاف السام وهام ويافس سعبان دا سام دا يافس دا هام دا يافس لهم وزوجاتهم سيادة وكيف قول نيدا ما تشي وإن مسلم يكون سكتشك الدنيا وفي سورة هود أشكي سورة هود وما آمن معه إلا قليل ba wanda suka yi imani da annabi Nuhu sai ‘yan mutane kaɗan kila aka ce kano sittatu rijalin wa ma'arun nisa'arun maza shidda ne da matansu kun ganin gudun sun zama sha biyu kenan wakila an ce jami'i man kana fi safina kai duk wanda ke cikin marigin dai samaniyata wa saba'una su saba'in da takwas ne nisfahum rijalun rabin su mazaje wa nisfahum nisa'un rabin su kuma mata wala tu kaji min lillahi zalamu amma karka min magana ga wanda suka zalunci wanda suka zalunci suka zalunci kawunan su da kafin shi kai magana kan su bi tarike in lakin kaka ce kada halakar da su innahum mugrabuna su za a halakar da su baki daya

kaga komai ya daidaita fa qul ka ce alhamdulillah kun ga alhamdulillah ko alhamdulillah alladhi najjana min qawmi zalimi wajen ya tabbata ga Allah wanda ya tsere da mu daga mutane azzalimai kafirai bi ilakin da halakar da su na'am Thank you. aila wa kulka shi aidan talaba tamamin nima don cikan nima don neman cika nima rabbi anzini allah ka sauka da ni mun zalam mubarakan masauki mai albarka wato ne ya gurin sauka ko masauki mai albarka zalika ne in zalin aw makali in zalin saboda sauka aw makani ko wurin sauka din wa mun khairul munzilin kai ne cin masu masauki ya Allah shi ma kira ga abin da aka manta mana da in zalin sauka aw makani baya ko wuri mai albarka suna gaba ta ala ala kare kisa sai Allah ya ta kayan bayani akan kisa wa kada ya ce inda rijalata a cikin wancan abubuwa da aka ambata min amri nuhi wa safina wa ilakil kufar na al'amarin nuhu da kuma jirgin ruwa da halakar da kafirai da ayatin akwai ayoyi da lalacin ala kudatin lahi ta'ala masu ne akan kudurar Allah madaukakin in وإن كنا أي إن أي كنا لمبتلين أي أشاء واسمه ضمير عشان kunna la mutali wa thumma sujjara mutani ay na girina masba labari mukuta birina qawmi qawmi wa ma sujjara muna jarraba mutana annabi nuhu bi irsali idan da shi za gare shi wa waji da kuma wajin shi summa aurada ta'ala qissatan ukra sannan kuma Allah ya kawo abin nan wata qissa daban Allah ya sun ma sha na yin bajin sannan muka fara bayan su karnan wani karni wasu jama'a a kari ne daban wato bayan halakar da mutanen annabi nuhu sai dai jama'a da suka tsira a cikin wannan jirgi kawai su ne kuma ya zama duniya ta asa aka asini su a ginin duniya kun ga dinnan muka yi mu kuma Allahu akbar jirgin ruwa ɗaya da ya dauko wanda ya an ce takwas ko kuma dai a ce ma ko da yawan ma da aka ce ne ma lissafin da aka kawo nan na gira eh, mafi yawa tamanin kuma to mu kaddara mu ce tamanin mata arba'in maza arba'in to su ke nan ba shi ne suka fi duniyar nan har duniya da muke ciki yanzu tun da tun daga zamanin annabi da wuri wa kabar. to sannan sai aka samu wani nau'i aka aiko wani ban Allah shi kuma kamar da wasu jama'a daban wani karni daban su ne mutanen hudu har as an yi gari an girma aka aiko musu manzo sunan shi hudu huwa adu su ne adawa na fasan nafi Fazan na fi rasulan minu aka aiko manzo a cikinsu, da shi ne hudu, kowa minu shi daga cikinsu yake. Wani ya adda arsala aka yi tsaunin ba arsal na kashe yin ko? Fi badalin ila, mai ce ba ila. ne ba ce idan sai aka ce fa hasan na fihim kawai ani bu da ya yaje ci ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairu ya ku da na an bauta ba sai shi afala tattakuna sabahu shin ba za ku yi tsoron ukubar Allah ba fa yi ku imani na'am وقال الملأ من قومه manya daga cikin mutanen shi allazina kafaru wani za kafirta wa kazzabu bi liqa'il akhir za qayyata da muwad wato zuwa lahira cewa ba za ta yi kiyama ba ayabil masiri ilaiha ba zuwa gare ta wannan Allah ya ce wa atrafnahum mun ba su ni'ima na hum mun ba su ni'ima in ji Allah ila ya ji duniya ana duniya komi suna da shi komi suna da shi na niyya su irin wannan to sun ci sun koshi su suke cewa ma haza wannan ai bai ba illa basharun mislikum ai mutum ne kawai irin ku ya akulu min ma ta akulu na minu abinda kuke ci shi ke ci wa sharabu min ma ta sharabu yana shan abinda kuke sha ne amma kuma zai ci ga in za ku ji eh, kafirai na'am suka ce wallahi in a ta'atun in kun bi shi basharan mislihu mutum ne da ihu kawai kun ga ciki akwai rantsuwa da sha'i ko wal jawabu li ulahu wato ji amsa na farko wa huwa yana wadatarwa an jawabi sani da jawabin na biyu suna cewa in kun bi shi mutum kawai ku kwabi misalin ku inna kun laka izan ku a wannan lokaci lallai idan a tashi mu? in kuka yi ɗaya ga wannan lakasirin a na wallahi ku masu asara ne ai magabunu na ku wanda an gaya makamun gane a ce yo sun sun bace za ku wannan ku inda kun masu masu asara ne ku bari in fi bashariyatin rasul inkarin da ya tsaya tsaya ne akan wannan manzo saboda shi mutum ne wasu bahu amma sababin wannan abin da suka wannan a turafi wadata kuɗi nema ruwa ya yu'ammil basira kun ga dukiya ce yawa tana makamfar da basira wai ballilu ɗabi'a yana sa zuciyar ɗabi'a ce kawai. yanzu ko kai ne ka haifi yaro in Allah ya so ko bai dai mugu bai zama mugu ba amma dai in dai kai ka haifi shi ya zo ya zama duk kowa shi gun shi ke zuwa za a ga ɗabi'a shi ta canza kai kanka za a ga shi dai kai ɗabi eh, a ce ai ba ne ba komi amma dai ya ga ba za ka irin da ba kai da kanka ma shi kuma a ga ɗabi'a ta canza inda za ka damu zama shi ga ba ba kan jama'a ne sun da yin muna ta harkoki kuma kana ana wani ya ga ɗabi'a ta yi za ga abin ya yi kauri to Allah dai ya ya mu kuma bayan wannan yanzu kuɗi suka yawa ni'ima ta yawa wato ga mutum wannan abin in bai sa'a ba waya kasil kalba yana zuciya ta bushe kuma sannan shi mawadatar in ta tana sababa hasada tsakanin banin jinsi wato tsakanin masu irin wannan ɗin yan adam ko kuma dai masu dukiya kun mu lura za ku ji ko yanzu muna ɗan kuka ko ana mana kuka da kasuwanci da 'yan kasuwa dan kasuwa in ya taso ya sama bai son wani yawo ya sama ya kawo kusa da shi me yake kawo wannan ba hasada ba ce wannan shi ake nuna mana wato abubuwan nan suna faruwa in in aka samu wannan wadatar shi, sai an kuma shiga abubuwa da yawa kamar wayan can fa an karɓa har suka inkarin tashin kiyama da ƙaunin inda suke